idan muka kwana bai tijo da muka kwana ko mu ida bai zo mu ishe su baiti na 20 sai mu diba mu gani baiti da noma kwana cikin abin nan muna iya fara bai ne sha bakwai ko mu sha bakwai sai mu wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalu saqit min husnani wa ma ata mudallatan naw'ani الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بأن وأن كو مو يتدليسي كو إيه an wuce shi to mi kuma gani a kuma mishi koko dai mu wuce gaba tau bait ne sha bakwai mala ya cewa kullu ma lam yattasil bi halin na ko to ku bari mu mai bai guda sai mu ci gaba kawo mala yace wa kullu malam ya tafil bi halin isnadu mana duk abinda isnaduhu isnadin sa malam lam wanda bai riga ya ya ya kullu ba ya sadu ba an wane an wane an wane ko ƙala wane ko haddasa ni wane da isnadi kullalle har zuwa ga annabi sallam in dai bai haka yake ba katsewa yi to munqati wa mun kafa yi. sawa'un katsewar da yayi tsakiya ce ko farko ne ko karshe na sun shi munqati munqati wal awsal wato sadarwa ta riga ta kadi hayin sadarwa da kata ta an wani an wani ta riga ta kadi jama'a ina fatan mun gane magana sai malai ya sake cewa wal mu'dal shi ko hadisi mu'dal as-sagit min husnani shine abin da aka samu guda biyu sun wadi marwaita guda biyu sun wadi tsakiya sun wadi tsakiya ko sun wadi karshe na ɗaya da na biyu suka wadi ko biyu tsakiya suka wadi ko na ƙarshe da jimlar ƙarshe biyu dai sun ka haɗi jama'a ina fatan mun gane magana ka duk hadisin da marwaita ne aka iske an kada mutum biyu ko tsakiya ko daga malamin mutum da malamin malamin biyu sun ka waɗi ko san ƙarshe da sahabi da tabi'i sun ka waɗi ko tsakiya aka samu mutum biyu sun waɗi to shi aka ce mu'dal shi aka ce mami mu'dal amma shi kaga mun kafa guda ya waɗi ko ba haka ba to sai ma yake cewa wa ma ata mudallasan nau'ani sai dauki magana akan hadisi mudallas abin da kuma mudallas ba ce mudallis ba ya ce mudallis wanda kayan aikin tarlis sai ya buɗe ya rufe hadisi sai ya wuce ya rufe marwaci sai ya wuce kun kun da tarlisi ko irin abin ga da mata kai dama tadlisi shine a boye aibi yan ka boye aibi sai a bayyana zahiri lahiya lawaki duk wanda ya tsinci kai amma abin da akwai kyau amma ciki akwai akwai ɓanna ciki shashi mata dalisi to kama yadda kuka sani su malaman hadisi akwai wanda aka shi, shaida suna yi da imama ibn hajji ya so da littafin shi da bakatun muhaddisi mudallisi har sai imam malik sai da sa cikin masu dalisi har su imama malik sun shiga ya an ka kiɗa gangan dalisi sai kowa ya shiga ciki sai da shi wani dalisi ne an ɗaukai akan cewa ya jiya ko bai kawo malami ba ya jiya kila wurin sauri na zai ƙetare malamin bai faɗe shi ba amma lahiya lau ke hadisi to daga akwai malaman nan tadlisin su lahiya lau babu matsala ko ya yi tadlisi lahiya lau aka ɗauka jama'a ina fatan mun gane magana amma waɗanda yan sau bi cikin mudallisai suna nan da yawa an yi ɗabaka suna mataki mataki mataki mataki dama cikin tadlisin da suka yi akwai waɗanda in za su riwaya hadisi akwai wani malami wanda in sun waɗai wannan hadisi ko ne ba a yi to in sun ka biyo sai su tsallake shi malami sai su malami malami ne ka gane sai a kada wannan wannan malamin wanda ya an ka faɗi hadisi sai a ka sai a tsallake a faɗi malami na gaba sai a ga hadisi ya rage ce lahiya duk wanda an ka faɗi lahiya su ko kuma shi malamin da sai a yi mai wani suna ko a yi mai wata alkunya wadda ba a san shi da ita ba juma'a ina fata mun gane wanda ya haɗa sunan da an kasan shi da ita hadisin bai amsuwa amma sai a kire da wani suna wanda ɗan an ka waɗai kai ba ka san shi da wani sunan ba sai ka ɗauka lahayayyen musulma juma'a ina fata mun gane magana shi suna ne abu maryam shi aka yi sanya da shi to sai ka ɗauka cikin ɗaya ne wani sai ka ce abu abdullahi ce ka lalle ku abu abdullahi ga babban malami na ba yana fatan mun gane magana to shi na malai yake cewa wa ma a ta mudallatan nau'ani yake duk abin da ya zo na hadisi mudallisi nau'i biyu ne al'awwal na farko a isqatu li shehi, akwai inda za a kare shehin malami saboda ya haɗe hadisi bai amsuwa wa an an amman fawqahu sai ko mutum ya nakalto ga wanda asaba ga wannan malamin bi an sai ce an wani kaga an doke wannan amma an kawo an hado na gaba gare ko bi an da kalma an wani ku da wasu da kuma anna a ce anna fulan kala wani ya ce nan an bi ma'ana anna an da anna anna fulan kala ana haddasa ni fulan ni fulan anna fulan kala ko an fulan sami an fulan daga wani kaga an ce an kaga ba ka ɗaukar cewa akwai wata matsala ko shi yasa mudallisai suna amfani da kalmomi guda biyu an da anna ta ce anna fulan kala lalle wani ya ce kaga kai ba kai na faɗa ba kaga wasu dubaru na sun kai in kuma ka ce an wani daga wani kaga ba kai na ka jiyo ba to shi yasa waɗannan kalmomi guda biyu suna da haɗari gidan hadisi yanzu ana samun kacewa isnadi jama'a ina fatan mun gane maganar ka to shine malaka cewa wasani nau'i na biyu na hadisi mudallisi la yasqituhu bai ka da malamin lakin yasif sai dai ta wannan malamin safahu da sifofi bima bihi la arif, ga sifofin da ba a da su ba wanda ba a san sai a sifanta sai a ce ai haddasa ni al'allamatu kaga sai a siffa da siffofin da wannan malamin ba su da su ba wanda in ka faɗi suna yana da za a gane cewa da ifi na sai a yi tabbatun hadisin gaba ɗaya ba a shi amma lokacin da ka siffa su kuma da ba yanzu shi ke sai hadisin zan ya wuce amma an samu matsala jama'a ina fatan mun gane magana ya gama magana hadisi mudallasi yanzu ke nau'i nawa na nau'i biyu akwai tadlisul isqati akwai tadlisul shiyuhi tadrisu shiyuhi shine a ɓoye malami tadrisu iskad shine a kada malami a cire cikin tsarin haddasani haddasani ba a kowa ne an kasai sai a tsallake shi a kai wajen malami ne sai ka iske ayin wayin da an ko anna ba ina fata mun gane magana kila yanzu wanga ita asirtila din daga bakin nan wanga ce haddasani fulan shi ko wanga sai yana son ya tsallake wanga misali malam musa ba kai adda shi <laughs> zai ce anna abdullahi kala cewa lalle abdullahi ya ce ba sai ya faɗi malam musa ba shi ya ce batazlisul isqati an kafe ke ko kuma siffanta shi da wasu sifofi waɗanda ba a sani da su ba misali ke jama'a ina fata muna fahimtar da anwa'u tadlis ke to sai malai ce wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala' fashazu wal maqlubu kismani tala sai wani ce wa ma yukhalifu thiqatun duk inda aka samu wanda a amintaccen malami babba ya saba fihil mala ya saba cikin isnadi manyan mutane mala anan manyan manyan malamai ya saba shi babba na amma sai sa a magimagiman malaman suka fi shi wurin ruwaya hadisi su ga ruwayar suka yi shi ko ga gawar suka yi to za yasa shi fashaz Fashe shi yasa mai hadisi shazi yanzu kawai misali a samun mutum ya fa'a wa bukhari ya fa'a Musulmi, ya fa'a wa tirmidhi ya fa'a wa nasa'i duk waɗanda jigajigan ya fa'a musu sai ya tahir waya daban amma shi ma tuka ne kaga an samu matsala ko ba samu to shi na malaki cewa fashaz zarar ka ji malamai sun ce hadisi shazi to hadisin da riwayatul makbul mukhalifan liman huwa aula minhu inji ibn hajar riwaya ta wanda shi makabuli na an karɓai duniya ta tayar da shi amma sai shi riwaya ta fa'a mu'an sun tafi shi sai sai wanga hadisi ne sha zina ko ajiyar shige to ga riwaya bukhari da muslim tirmidhi na sai abu dawud waɗanga jigajigan gidan ilimi muka ɗauka riwayar alhakim kaga Hakim ne sabu shi ma babbana ko amma dai sa musu bukhari da suka bi shi shi ake mashaz to suna laɓa munkar tare da shi shi ko munkar bambancin suka anna hadisi munkar shi munkar riwayatu da'if mukhalifan liman huwa aula min. wanda ya ruwaya na munkar shi da ifi na amma kuma ya fa a manya kuma shi ko wancan makabul tika ne ya sa a manya zamatin shaf shi ko wanga da ifi na ba a yarda da shi ba dama kuma sai yau ya ta sa'a manya sai a ya ce ya zan munkar ke wanga shi at ta'arifin ibn hajar al-asqalani eh ya tashi daga shaz ya kuma munkar ya tashi daga shaz ya kuma munkar zuwa ina fata muna fahimta karatun kenan yanzu an fi hadisi shazi wani irin ma'ana za mu ba shi sai a ce hadisi ne wanda wanda ya ruwaito shi wato amintaccen mutum na amma da ya sa manyan mutane cikin malamai cikin wannan fanni shi ɗaya da ruwaya kala daban amma sauran duk ai ko cikin mutane aka ce wani shazina mi aka nihi wanda ya sa mu jama'a eh <laughs> Allah ya sa mu dace to sai malai ya yi magana ce wal maqlubu shi ku hadisi wanda shi hadisi maqlubi Ismani tala shi ko kashi biyu ne ga sunan he yake biyowa yace ibdalu rawin ma bi rawin ismun wa qalbu isnadin bi matnin ismun kaga ya gama shi yace ibdalu rawin canza wani marwayi ma na daban rawin a kawo wani ismun wani kashi na daban ko misali da mutum ya tona haddasa ni wani haddasa ni wani sai canza malam musa sai kawo malam sani ya aza canza wani rawi a kawo wani rawi sai aka samu hadisi makalubi kamar ka canza bukari a kawo musulun, ko ka canza musulun a kawo bukari ka yi kalbi ke zama ina fatan mun gane magana ya ce wannan kashi na harko ke sai kuma ya ce wa kalbu isnadin limatinin kismun shi ma inda aka canza isnadi ga wani matani shi ma kashi na daban kila ka kare haddasa haddasa wa ne, an ne, an ne, an ne. sai da kai karshe duka sai ka cire matanin kala rasulullah sai ka doki shi gaba ɗai sai ka ɗauko wani hadisi ka aza isnadin lahaya lauki duk marwacin lahaya lauki amma matsala matanin da ka ɗebe ka aza wanda ba shi ba ka yi kalbi yanzu ina fatan mun gane maganar ka kashi na nawa na kenan kashi biyu a canza wani rawi a kawo wani ko a canza wani matani a azama wani isnadi kamar yadda yadda aka wa Imam Bukhari da ya ce Iraki Imam Bukhari da ya ce Iraki ganin Imam Ahmad malaman kasar Iraki sun yi mai a wanga sun yi mai interview sun yi mai jarabawa suka ji labarin ya isa saboda su mutane na waɗanda su ba su a ce a yi su bagdad ko san duk iraki ta ko suka ce suka fara imam bukhari malamai manya-manya suka kewaye shi sai aka karanta mai aka ce aka samu sai ɗari ko wani hadisi an ka ɗebe matani ne sai a zama wani isnadi a ɗebe isnadin wancan a zama gado an ka hau ina hadisan ɗari gaba ɗaya an ka to an karanta mai su duka sai da ba an gan karanta mai su duka gaba ɗaya dai ya gwada musu irin karamar da Allah ya mai sai da ya sake maimaita da sai da yadda sun ka faɗe su da canjin da suka yi musu duka sannan ya dawo ya dinga doki ɗaiɗai shi to hadisi ka za da kuka ɗauko isnadi ka kuka azami ba shi a isnadi isnadi na can lamba ta talatin <laughs> haka ya sai da haɗa musu hadisan ne ya tsara musu duka ya fasu da ganin suka sallama suka ce da Allah suna ba da hankali <laughs> ce gata ba lasa Allah ka to shi na yaka magana a nan to sai malam ya ce wal fardu akwai hadisin da ake cewa hadisul fard ce ma qayyatahu bi thiqatin Au jam'in au aw qasrin ya ce. shine hadisin da hadisul fardi shine hadisin da aka kayyade shi ga tuka mutum guda aw jami'in ko su jama'a aw qasrin ko kuma aka takaita shi ala riwayati akan riwaya riwaya riwaya wani sai kuma hadisul fard shi za kana ji an ce wato hadisin bukhari ne wannan kenan an takaita shi ga bukhari ko hadisi ahlul iraqi na wannan ko wanda hadisi shamiyin hadisin mutanen kasar sham in farada bihi in farada bihi al-bukhari ko in farada bi riwayatihi ahli sham kenan takaita shi ga wani bangare ko wasu jama'a ko wasu abu ina fata jama'a mun gane magana sai sun hadisin fard shi ba wanga yanzu in ka shiga wani babi za a da an wasa a abin za mu shiga cikin shari zai ƙara buɗe abin me aka ce hadisin fard ya yake ya yake ya yake abin da ya sa aka wanga masanin karatu na a ciki mai zurhi mala ya takaita cikin nan sai sa kana ganin kana zuwa jami'a inda sai an baka shan waɗanda baitoci ka shanye su duka gaba sun zauna ma sannan a ci gaba da yi masu sharhin su hawan mutum in kulliyatul qur'an zai sai an ba shi shaɗi biya ya fara shaɗi rumuz nan sai ya shanye su rumuz al-infiradi da rumuz al-jam'i sai ya fara shanye su sannan a fara a abin da a fara ba shan baitoci da sauransu jami'a ta buɗe su qur'ani su, jami'a ta yi ko wata guda ba ta da buɗewa ba yanzu haka na ga island din ta amma har daga isin da aka samu ta wani malamin mu na dr ibrahim kone qira'ati yi sai malai ce wa ma bi illatin gumudin au hafa mu'allalun inda humukan urifa mala ce wa ma bi illatin gumudin duk hadisin da yake da illa ɓoyayya au khafa ko kuma illa ta ɓoyu to shi aka ce mu'allalun shi aka hadisi mu'allal idan ka ji malamu sun hadisin mu'allal to shi aka ce ma hadisin da adda wata illa ɓoyayya sannan sun ce shari'i na sai illa tana suka inganta hadisin nan amma in illa ba ta suka inganta hadisin nan to ba komai na ba jama'a ina fatan mun gane maganar sai yanzu shari'a da zan ɓoye ta ba ga hili take ba sannan na biyu sai ta zan kuma hadis illan nan tana suka ingancin hadisin nan sannan sa a cewa wannan hadisi mu'allal hadisi mai illa ke kuma ina fatan mun ga yace inda humu a wurin su malaman hadisi kad urifa an riga an san da wannan to sai malai wa wa zukhtilafin sanadin aw matnin duk wanda amma abuci sabani ga sanad ga isnadi ko masani ne fa mun shi ma hadisi muqarribi hadisi mai rawawa cikin isnadi ne akwai sabani akwai sabani da yawa kila an dauko ne an kai shi gaba an dauko wani baya an dawo shi baya sai a ce wanga hadisi muqarribi na jama'a ina fatan mun gane ko matani ne a gunci matanin wanga dauko na a ɗora. ko a shigar da hadisi cikin hadisi shi aka kuma idgarabi shi wanga hadisi ya rawa ya kai bai ce stress ba inda uhail fanni a wajen ma'abuta fanni ahal na an kawo tasbiri aka ce uhail ya an ka ce ahalu uhail tasbiri ke inda ma'abuta fanni fannin eh, hadisi ke kenan tasbirin Allah an kai ahalun uhailun ɗalibun ɗuwailibun sariqun suwairiqun ko faslun fusailun ko ba haka ba tasbihi na an wajen malaman farko to muna ya kara kuma tsaya yanzu ya kamata mu tsaye tambayoyi shi hadisi mun kaɗi wai na ka ma hadisi mun kaɗi ya na'am wanda aka kayar da rawi guda tsakiya ko farko ko ƙarshe eh na'am kenan shi hadisi munqati malam ya ce wanda an kaka da farko ko an haka da ƙarshe ko an haka da tsakiya kar mu kalla farko to wannan hadisi na cewa mu'allaq mu'allaq wanda an kashe sanadi duka gaba ɗaya ito e, ana iya baka maki arba'in cikin ɗari amma hadisin mu'allaq malamai suka ce wanda farkon isnadi an ka share ko an ka share duka kamar yanzu ni in ce manzon Allah ya ce duk waɗanda a tsakanin da annabi in sun kai mutum ɗari zai in shahe su gaba ɗai har sahabi sai in ce annabi ya ce mu'allaq sai ka ji an ce wa rawahul bukhari mu'allaqan kenan bukhari duk ya shahe malamai ne gaba ɗaya ya ce annabi ya ce sai ce mu'allaq ɗaya kenan sannan mu'allak shine hadisin da aka shafe malamin farko malamin ce ya je gare shi yanzu misali malam Musa shi an malamin na farko sai in share shi da na share shi to nayi hadisi nayi da aliki ke ne yanzu hadisi na allake ke bai kawo gare ni ba ko ba haka ba sai wanda asila tsakanin shi ya riga ya share shi ko a share duka ko a share na farko shi aka ce mu'allak amma shi mun kafe wanda an ka share guda tsakiya kasa ya an share ƙarshe sahabi kenan mursal kenan ya an share ƙarshe mursal ya an share farko mu'allaq ya an share tsakiya mutum guda munqati ya an ka share biyu ba mu'dal mu'dal shi an ka share biyu tsakiya kun gane calculation yadda yake ko eh to karamakallahu sai wani hadisi ake kira mudallas hadisi mudallas wani al-mudallas to wanga tarifi na kafasuwa nau'i nawa na nau'i nawa biyu na farko shine me a kayar da malami gaba daya shahi shi sai a faɗi wanda a gaba gari eh eh nau'i na biyu shi ne a ba da siffa wadda ba san shi da ita ba na a ɓoye shi a ƙasai ba a gane shi na ba shi ake masa su ke da da yawa daga cikin malamai sun ƙwaye ya ce a kowane sun ƙwaye wajen wannan aikin amma wallahi malamai sun tuna musu asiri da yawa su malaman hadisi su bukhari su wannan imam ibn hajar sun tuna asirin da yawa daga cikin malamai masu yin haka shi wani saboda hadisi ne ya samu kasuwa ta shi haka to jama'a wani hadisi aka ce shazi shaz ya kaɗe ta da shi eh? eh amintacce na ya sa'a mu amintu suka yi shi din yawwa shi aka ce mashaz to shi ko munkari fa munkarul hadis duk da kyau mun kai tsare ba shi ko munkari fa munkarul hadis yau da'ifin da ya sa'a masu inganci shi aka ce munkar <laughs> jama'a na fara kun gane magana wato abin zai baka mamaki ya ka baka hadisi an ka ce kai ta khariji ne hanya ta farko da zaka bi akwai hanyoyi guda biyu ta khariji akwai ɗariƙatul murtaka. a sannan akwai ɗariƙatul isnad in malami wanda ya so cikin wannan isnad wannan hadisi sai ka rabi tarihi ne kuma sai ka rabi maganin malamai a kai ne shin sun ce na ƙwarina ko sun ce muguna tarihi ne za ka bi a haihe shi lokaci kaza ya mutu lokaci kaza ya yi karatu ga malami kaza almajirai ne kaza sannan malamai sun yi hukunci sun ce siƙa ne ko ce saduƙun ne ko saduƙun lahu auhamun, ko saduƙun yukhti ko fihi maqal zaka iske tartibin su an kai akwai da'ifin jiddan wanda shi da ka gane ɗewan ki hannunka da ka ji an ce wanga marwaci da'ifun na jiddan to an ce igfil ya dai ka minhu bai da baka da baka shi amma an ka ce da ifin nasu yana dama dama sai an bincika ina na ya samu da ifin sannan za ka iske an ce wani an saduƙun na za ka ji an ce wani siƙa ne za ka an ce sikatun sabtun akwai za ka ji an ce siƙatun siƙatun siƙatun haso wani kuma za ka ji an ce jihibin sannan za ka ji an ce imam sannan akwai jabal jabal hib irin su bukhari akwai imamu duniya irin su imamu malik to kowace martaba za ka ga ibn hajar ya yi imamu zahabi da sun yi martaba maratib na malamai to duk wani malami zo cikin wannan haddasa ni fulan sai an ce an dibi tarihi ne littafan tarihi suna nan irin su tahzibul kamal irin su tahzibul tahzib irin su addu'a fa'ul matrukun suna nan da tahzibul kamal wa'annan littafan na bayanin mazajen hadisi ɗaya na da martabar su sun za kuma aka dibi tarihi ne Ni an ce na ɓarya sai ka so ka ɗauki na biyu kuma shi ma ka ce ka diba shi ma ka ɗauki na uku sai ka diba sai ka bi isnadin duka in guda ka samu an ka ce ifin na to hadisin ka da'ifi wanda shi ake matakhariji shi yasa wasu suka ce wai da an ce a kharajahu al-bukhari shi ke da ayi takhariji wannan shi ake ma'azu zuwa aka ce wannan shi takriri na kwarai dole sai ka kai duk mazajen hadisin sai ka bi guda guda guda guda guda guda ka binciki tarihin san cikin malam littafin binciken mazajen hadisi zama ina fasa mun gane magana amma yanzu kai in ka ce dai akhrajahu hul bukhari ya ishe ka sunan duk duniya sun yadda an ka ce hadisin ga bukhari ya rubuta da musulun to sun ayyata inda cikin sahih na sun yadda kai aikin ka ya rage an rage ma amma in ba cikin su yake ba sai ka ta cikin wa'anda littafai ka binciko zo ku za ka kharijin hadisi amma in dai azu za ka ɗaka cewa ne yaro zai shiga shi ke da katsa haka na na'am na'am akwai sauran saboda kaga akwai al'adabul mufrad na buhari nan bai yi alkawalin kawo hadisai ingantattun zalla ciki ba shi yasa aka diba cikinsu akwai da ifi hammun kari har mawdu'i ma akwai cikin cikin adabul mufrad akwai khalqu amalul ibad akwai alqira'atu khalfa al-imam dole sahun Buhari na duk ana iya samun rukubun hadisai cikin su saboda su bai yi alkawalin sa ingantattun hadisai cikin su ba tirmizi ma ana iya zuwa iska da sannan ba su inganta ba nasa'i ma ana samu abu dawo da ma ana samu har yanzu ba a gama duk da ke imamul albani ya yi ƙoƙari sai sahihi tirmidhi sahihu jami'u tirmidhi ko sahihi abi dawud ko sahihu sunan nasa'i in ka bi su akwai inda ya takhriji ya hidda hukunce hukunce gare su to shi ma ana dogara gare shi sai a ce wa hasana wal albani duk da ke shi ma aikin da albani yayi wasu to sun yi sun tabbatar da wasu wasu kuma sun sun ce mana ya ɗaya kusurwa yasa aiki za ka iske aiki bisa aiki to ba gaskiya ba Allah ya samu dace kun gani dai jama'a wannan hadisi shazi da hadisi makalubi shi makalubi kamar yadda malai kawo nan ya ce nau'i biyu na ko hadisi makalubi inda aka canza wani rawi an kawo wani ko ba haka ko inda aka ɗebe isnadin wani hadisi an ka aza wani matani an yi mi an yi kalbi kenan sannan akwai hadisul far hadisul fard kama a ce mutum guda ya kaɗaita da hadisi ko jama'an wani gari sun keɓanta da wani hadisi kama a ce mutanen sham ko mutanen iraki ko mutanen makka sun infara da bihi mutum guda ko infara da bihi jama'a kaza shi ya cikin hadisi fard sannan hadisi mu'allal wanda ke gare abin nan ba shi muka tsaya ba ko hadisin mu'allal shine hadisin da adda illa boyayya kuma tana suka ingancin hadisi shi hadisi mu'allal sannan kuma bayan haka na akwai hadisi mutsarif mai raurawa wanda za ka iske akwai saɓayin cikin isnadi ko matanin shi wanda kila an ɗauko wani marwaci da gaba an mai sai baya an ɗauki wanda an baya an mai sai gaba ba ina fatan mun gane magana to Allah ya samu dace wanga shi muka tsaya a kai ne kuma za mu dakata daga nan cikin sharhi na mun ka tsaya cikin sharhi sai mu ɗiba kaɗan sai mu tsaya sai mu shiga wani littafi mun ƙara basmala ko kun san mun da yawon karatu ba duk ba ku gano inda mun ka abin gaba ko? Hmm? mala yusuf ko ta ba da matsala insha Allah yayi mhm. na mun ka tsaya kun ga inda malamin sa alama ko yanzu mu tashi a wannan dan ni ga wata alama da nukuta na ga alaƙa wata aksamul hadisi me samun hadisi ko hmm? na kama abda'u bilhamdi musalliyan alamun ka tashi ko muntaha da أبن abin da za a yi قال المؤلف رحمه الله أقسام الحديث قال المؤلف رحمه الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل إيه، أقسام الحديث سنتك شرح إيه باقي سنبقوا to mu fara da abdul bin hamdi to shi kenan to qala muallif rahimahullah malam mawallafin littafi Allah shi masa rahama ya ce abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyin ursila abda'u ina farawa bil hamdi da godiya ga Allah musalliyan ina mai yin salati ala bisa ga muhammadin annabi muhammad khairin nabiyyin mafi alheri annabi ursila wanda an dawo qauluhu da yace abda'u bil hamdi ina fara da godiya yuhi yana nuni bi annahu lam yadhkur al basmala bi amri bismillahir rahmanir rahim fa inna qawluhu da fadasta bada'a bil basmala law bi annahu law bada'a bil basmala da ya fara da bismillah lakat al basmala hiya al ula da bismillah ita farko ولذلك يشك الإنسان saboda ka mutum yana shakku hal bada al basmala amla mai littafi shi ya fara bismillah ko bai fara ba lakin na shariha sai da shi mai sharhi zakara ya ambaci amal mu'allif cewa mawallafin littafi bada an-nazma bil basmala ya fara da zuben waƙarsa da basmala wa bina'an ala hada gini akan haka ta takunul bada'atu huna nisbiyya kenan fara wanda ya danganta ai bin nisbat lil fi mawdu'il kitab dangane shiga cikin mawdu'in littafi aw sulbul kitab kuma asalin littafi ko littafi kenan bai fara da bismillah ba amma bangaren fara da ayyukansa kowane irin aiki ana fara da bismillah malam yayi bismillah wa qawluhu da yace bil hamdi musalliyan nasabu musalli yawa musalliyan nasba ala annahu hal min fi abda kinan ina farawa da godiya alhali ina yin ina ina ina mai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqdiru abinda aka taqdirin magana hala kauni musalliyan halin kasancewa ta ina yin salati wa ma'na alhamdi kama al ulama abinda ma'ana hamdu kamar yadda malamai suka faɗa huwa wasful mahmudi bil kamali shine siffanta abin yabo da kammala Allah ya yi abin da ya kamata a yabe shi to an yabe shi kuma Allah ya kammala muhabbatan saboda so wa aziman da girmamawa fa inna wasfahu ta'ala bil kamali domin siffanta Allah da kamala la muhabbatan wala ta'ziman ba dan so kuma da girmamawa ba walakin khawfan wa rahaba sai sai tsoro da kuma abin nan razani to sumiya madahana kiran shi wannan madahu idan kai zo da ka tsoro ba wanda haka so ba to ana kin shi kayan madahu sai ka juma'a ina ba sun gane fikin magana in ka ce dan toron giwa dan zaki dan wane dan kana jin tsoron kai ya shuta ba to kayan madahu amma in kai ya bai saboda tun da haka yi da ma shi aka ce muhammadu juma'a ina fatan mun gane magana sai ya ce sa ce la hamdan wannan ba godiya aka yi wannan badawa ke shi sai ce falhamdu labudda an ya kuna matsumin bi muhabbatin mahmudi wa ta'zimi babu makawa wato godiya sai ta zama tana rubanye da so wanda kake yabo da kuma girmama shi wa qawlul mu'allif bil hamdi inda shi mawallafin ta ce abda'u bil hamdi lam yadhkur mahmuda bai ambaci wanda ya gode ma ba bai ce abda'u bilhamdulillahi ba sai ce abda'u bilhamdi kawai ya tsaya walakin na kuma alumun sai dai sanannen abu ne bi ƙaryatul hal da alamomi na hali li'an al-mu'allifa muslimun saboda shi mu'allaf littafi musulmi ne falhamdu yuqsadu bihi hamdallahi subhanahu wa ta'ala don ina fata haka ne kenan godiya ga Allah ya kangara ko dan ba godiya ga wani ba wa ma'anar salati ala nabi sasma huwa talabu sana'i alaihim lillahi ta'ala shine neman yabo a gare shi daga Allah Allah ka yabi ka, shi ya mana salati ga annabi wa hadha ma idza waqa'at salatu min bashar wannan idan salati yazo daga mutum kenan mu mutane in muka ce Allahumma salli ala Muhammad abinda muka nufi ya Allah ka yabi annabi Muhammad da kanka ke muna muna neman Allah shi yabi annabi kenan kama salati salatin mu din muka yi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a muna tare to shi na malaka cewa anan amma idza waqa'ati salatu min Allah ta'ala amma idan salati ya zo daga Allah fa ma'anaha sana'ullahi ta'ala alaihi malai Allah shine yabo na gaske yabo na kyakkyawa da Allah zai wa annabi ne a tanga jama'a da sama wurin mala'iku Allah zai faɗa ma mala'iku wato girma annabi ne da kuma matsayi ne a wurin shi wa hadha huwa qawlu abul aliya wannan shine faɗin abul aliya daga cikin malamai yace wa amma man qala inna salata min Allah ta'ala ta'ani arrahma amma wanda yace wato salati in yato daga Allah rahama yake ni sai ce fa inna hadha al-qawl da'if wanda magana da'if ya ce a ce wai an ce Allahumma salli ala fulan bi ma'ana Allahumma arhamhu yace wannan magana da'if ya ce yudha'ifuhu qawluhu ta'ala fadar Allah wa yana rauna wannan magana da Allah yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma aka ce waɗannan suna da wasu irin salatoci daga wurin ubangiji da kuma rahama kaga ga salati ya to kuma ga rahama ta sake haduwa ta sake tawwa idan kaga cewa salatul lahi rahama aka ne wannan sun ce qawlun da'if ulaika hum muhtadun suna shiriyu sai ce walau ka kati salatu bi ma'anar rahama lakana ma'anar ayati ai ula'ika alaihim rahmatun min rabbihim wa rahmatun haka kenan malam yayi naqadu lokacin ake munakasha idan aka ce naqish hada alqawl ana nihin ka diba abin da cikin kure na kure ka gyara misali na ai tambaya ce min ulama man qal inna salatu rahmatu ala ibadihi naqish hada alqawl bid dalil wurin malama abin da sai a ce ma haka an baka wanga abin da aka so shi ka ce to kai wurinka salati na Allah ba rahama ya kare ba salati wurinka na Allah zuwa ga bayi ko zuwa ga wanda daga cikin annabawa yana nufin kyakkyawan yabo zuwa ga waɗanda jama'ar da a wurin Allah shi ya kani saboda haka da Allah ta'ala ya ce ula'ika alaihim salawatu su masu hankuri Allah ya ce suna da salatoci min rabbihim daga wurin ubangijinsu wa rahama kuma suna da rahama kinan salati a nan a as-sana'u bil jamil as-sana'u al inda al malayi al-a'la fil mala'i sanau inda Allah azza wa kuma ina fatan mun gane magana A malai yayi na mai kyau kenan to shine malai ke cewa wa hadha la yastaqim wannan ma'ana ba ta daidaita wal aslu fil kalami at-ta'sis ce asali a cikin magana shine asasa abu ga yadda yake bari a matsayin salati ne yace fa idza qulna idan muka ce innal ma'ana abin na mana rahamatun min rabbihim wa rahma sara adafun mumasil ala mumasil ya kasance adafin da aka yi an ba mu wata kalma wadda a irin ta da irin ta ula'ika alaihim rahamatun wa rahma kaga duk an yi adafin duk abu guda ne kenan babu hikima kenan sai malaki sahihu alƙawul awwal abinda an magana in shi fada zance na farko wa huwa anna salatullahi ala abdihi sana'uhu alayhi fi malil a'la yabon da Allah kawa bawansa a cikin jama'a madaukakan sama shi ya fi salati jama'a ina fatan mun gane magana yace wa qawluhu da yace khairu nabiyyin ursila yace huwa muhammad wasmun min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam shi suna daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qad zakara Allah ta'ala ismaini min asma'in nabi fil qur'an al-karim ika Allah madaukakin sarki ya ba sunaye biyu daga cikin sunayen manzo Allah kuma a cikin alqur'ani mai girma kuma sune Ahmad wa Muhammad kun ga akwai aqib akwai hashir kuma akwai mahi dole ga sunayen annabi na wanda sai tabbatar da su kenan suna annabi sallallahu alaihi suna da yawa akwai muhammad akwai ahmad akwai hashir akwai aqibu akwai mahi suna annabi na eh eh al'ami wannan sifa ne sifa ne wannan larabawan baka sun sami al'ami li amanati li annahu aminun suna sai aje ajen sorin shi eh حاشر حاشر إيه يعني هذا بسم الله الرحمن الرحيم وقع يا كوا حديث ده عاقب ده ماهي مالتي وأم أما أحمد فقد ذكره فقد ذكره نقلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام شو اسمه أحمد إيكا يا كرم توشي سوى نقل دقاء النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد wa qad ikhtara isa zalika annabi isa ya zaɓi wannan suna ne sai ahmad imma li annahu lam yuha ilayhi illa bi zalika ba ai masa wahayin wani suna ba sai wahayin wahayin ahmad an kai shi annabi isa wa imma li annahu yadullu ala tafdil ya ruya akan ismu tafdil ahmad wanda aka hiyabu mashayabo da muhammad da ahmad duk sai dai ahmad ana ganin yayin muhammad eh saboda sigatu af'al sigatu af'al sigatu ta ahmad kama a ce kasir da aksar kai an ce kasir me mana kasir eh sai an ce wa. mafi yawa wani cikin su to kaga ahmad ya yi kenan da ahmad da muhammad to ahmad ya yi wanda yawan samun yabo jama'a ina fatan mun gane magana to yace fa inna ahmad ismu tafdilin fil asli kama taqulu yace fa fulan ahmadun nasi wani shine mafi samun yaban mutane fa khadaba bani isra'ila li tabyin kamali sai aka yi magana da bani isra'ila don bayyana kamalar shi annabi isa alaihi salatu wassalam yace amma muhammad huwa ism maf'ul min hamdihi min hamada shi ism maf'ul ne sunan wanda aiki ya faɗan ma min hamada na ga ya yabe shi walakin al-aqrab anna ta'ala auha ilayhi bidhalika li sababain yace Allah ya yi ma annabi wahayi zuwa ga wannan annabi Isa ke da lalle guda biyu na farko likai bayyana bali bani isra'ila annabi sun huwa ahmadun nas wa afdal dan shi wa bani isra'ila bayan cewa shi annabi muhammad sun shi mafi samun mai yawan mutane ko shi ne wasu sallar na biyu liyubtala likai yubtala bani isra'ila wa yamtahina domin a jarrabe bani isra'ila kuma a jarrabe su wa zalika li anna sara qalu min kayfa sun ce innal ladhi basharana bihi isa huwa ahmad ai wanda annabi isa ibn musayyib shine ahmad wallazi da illa lil arabi huwa muhammad kaga an samu jarraba ko ba samu su bani isra'ila sun cikin littafin ahmad sun gani to amma kuma su laraba wurin su muhammad suna gani kaga an samu jarrabawa ga bani isra'ila ke yace wa ahmad gairu muhammad shi kuma ahmad daban muhammad daban fa inna ahmad lam ya'ti ba'du shi ahmad bai riga ya zo ba har yanzu su bari isa suna ganin ahmad haizu bai zo ba muhammad na ya zo jima ina fara sun gane karatun kenan bari isa sun samu jarabawa nan so sun ci to ai mu wanda ya zama shine shine muhammad mu ga ahmad har wa bashirin bi rasulin ya'ti min ba'di min ba'di ismuhu ahmad to shi biwa zuwa ba haizu. Za zaka zo ka eh wa a larabcin mana hmm. ba su ne isra'ila ba bara ba larabawa ba ne idan muhammad eh ai farko cewa an ka don a jarabe su kuma an jarabe su jarabawa su shi ne su wallahi su ba su ga ahmad ba hanyar ne su muhammad sun gani duka famar ya ta kaga yanzu in ka ce banki ya an ka samu banki ana samu matsala ko ba samu kalma guda an ka samu matsala an samu matsala banki eh yawwa i sai ya zama mutum matsala i i i yan <laughs> shi ma matsala ta wurin suna ma ana samun matsala wata rana wurin lai suleiman amma da zaran kace suleiman an ka sa e l-e-i kasu akwai masu yana haka nan wallahi banki ba su yadda da wani sha suke ba kai na ba shi yasa kwamfutar banki da kasa abin da kake an haɗa ma yahuda eh, jarabawa da ake musu shi yasa ko da wargi wani da yanzu sunan sai ya gyara sai ya gyara kai zama matsala da wani ka faɗa mai kai kai ka faɗa mai sunan ka sai ka faɗa mai ga gyara fa ga kai ya ya rubuta bisa ga ra'ayin kai da wani biyu Allah sai ka sha wahala ka hanka gama to shi abin da ga cikin littafi kaza ya gani kwamfutar banki ga abin ta gwada mai suka <laughs> ce a a ga harsuna na shi ne hmm? wallahi haka suna shi yasa wurin bibiyar na zai tsoro? su shi yasa abin yana da asali ga bane isra'i su ma kan su abin da ba shi an ka faɗa sosai sai a yi samun to Allah ya jarabe su na ya musu haka jama'a ina fatan mun gane magana yace wa haula'i qala Allahu fihim fa amma ladina fi qulubihim zaygun Allah sai yace a wanda cikin zukatansu akwai karkata fayattabi'una masu tashabaha sai su dinga bin abin da ya rikita Min hu da gare shi abin da rikici suka ga abin da aka ba su mai sai abin da aka rikici yace walakin naqul lahum sai mu ce musu inna qawlakum ku bani isra'ila magana ku da kuka ce annahu lam ya'ti ba'dum ahmad bi war zuwa ba kazibun kaya hukai li'anna allah ta'ala fi nafsil aya dan allah ya faɗa cikin wannan aya falamma ja'ahum bil bayyinati kaga ya riga ya zo ko bai zo ba aya ta riga ta kaita falan ma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin yayin da shi Ahmad ya zo musu da hujjoji bayanan su suka ce hada sihrun mubin kenan ya zo ko bai zo ba yace wa ja'a fi'lu madin shi ja'a fi'li madi ne ya'ni anna Ahmad ja'a wala na'lamu anna ahadan ja'a ba'da isa illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a ina fata mun fahimci karatu kaga nan bin usaimin ya yi rabbi mai kyau wurin sa to Allah ya samu dace ina ganin ya kamata mu tsaya ko eh sai mu tsaya to yanzu sai mu tattauna sai mai magana ina hukuncin fara littafi da bismillah fara littafi da bismillah hmm. eh huwa akbar shi yasa aka manzo Allah ya duna al'amarin da aka samu lada wanda ba a fara da bismillah ba to ya zama yanka kan lada kenan kaga fara bismillah da unwani ko bai da da sannan bayan haka